taron addu'a ya sami halartar manyan mutane da suka hada da almajiransa da shugabannin al'umma wazirin bauchi alhaji bello kirbi tsoho mai kimanin shekaru 80 na daga cikin almajiran marigayin shi ta fawa balewa shine malaminmu na ingilishi da geography da history don ya dawo daga ingila lokacin da muka je middle school 1945 suna tare da aminu kano malam haya gusau malam ibrahim dungus daga maiduguri willard daga maiduguri jafar wanda yake daga baya ma har ya zamo headmaster a middle school bayan tafawa balewa ya zama assistant education officer an ba shi mota da wani abin na wurin sama muka so magani ma'aikaci ya samu mota wata ja ka gane to saboda haka malaminmu ne ko mutum ne wanda yake mai tausayi a cikin malamai din akwai masu bulala masu dan doka haka amma ta ba ba haka yake ba daga bisani kuma na ji ta bakin yaya da kuma jikan marigayin sunana yakubu baba abubakar ba balewa amma zalini ne babban dan marigayi abubakar ba balewa halin yanzu abin da su ce mun gode wa allah dan duk mai laifin mace ne kuma allah ya gafarta musu bisa ga nan dukkan abubuwan da ya dawo an dogara da Allah sai ya koyi mai sauki ne to abin da muka tsaya kai kenan kuma sai da Allah gafarta musu mun sha da ne yanzu akwai maza bakwai mata tara sunana yalwa abubakar tafawa balewa ɗaya daga cikin 'yar marigayi sa abubakar tafawa balewa muna fata allah ji kansa allah masa rahama Allah kuma haɗa mu da shi a gidan aljanna gwagwarmayan da ya ɗin irin sajiya suke gaya mana cewa daga nan sun ji har nijar su ma sun je daga nan da an buɗe hanya wanda tare ake tafiya da shi yana ganin abubuwan da ake to ya yi minista kuma na foreign affairs wanda shi ma a gaskiya bai zauna ba yana daga cikin mutanen da suka zo suka kokarin haɗa kan afirka da kuma kusan duniya najeriya da duniya duk gaba daya sunana abubakar bili tafawa balewa jika na ke mariga isa abubakar tafawa balewa eh, an haife ni bayan rasuwansa amma na samu labaruruka daga wurin iyayenmu da kakanni da kuma littattafai da aka wallafa a najeriya kusan duk littafin da aka yi a najeriya na karanta musamman wanda ya shafi tsakaninsa da su sa sa Bello da sauransu ba za a rasa jituwa ba na rashin fahimta na wani abu amma haƙuri da haɗin kai ya ba su kowa ya ajiye son buri shi suka gina ƙasan har aka zuwa yanzu muke tunaninsu shugabanni kuwa na yanzu yanzu kusan kowa ta kansa ake hasada ya shigo haramin eh, bakin ciki ya shigo ba za a haɗu akan al'umma ba sai dai yawanci a haɗu akan son rai ɗaya daga ciki. Ƙungiyar ci gaban Bauchi ƙarƙashin jagorancin Zaharaddin Baban Takko ta shirya addu'ar tunawa da marigayi sa Abubakar Tafa Balewa Prime Ministan ƙasar na farko Abdulhab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.